sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da hantsin wannan rana. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a cikin shirinmu na hantsi yau Juma'a 21 ga watan Yuli na shekara ta 2023. To bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku rahoto na musamman a game da wani taro da mabukata ta musamman a yankin arewacin Najeriya suka yi. Don ganin cewa wani sabuwar gwamnatin kasar ta ba su dama kamar yadda dokar da. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu bari Maryam Dauda ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Amurka sun ce har yanzu Koriya ta Arewa bata mayar da martani ba a kan kokarin da suke yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan Amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. duk da cewa an umarce shi ya komo amurka domin fuskantar ladabtarwa kuma a sallame shi daga bakin aiki saboda wasu dalilai da ba a sani ba travis king ya shiga cikin koriya ta arewa a yayin da yake tare da wasu farar hula 'yan yawon bude ido a yankin iyakar a ranar talata kwana guda bayan da ya kamata ya bar kasar ya zo wani sansanin soja da ke na amurka a makon da ya gabata ne aka sako ken dan shekaru 23 daga wani gidan yari na koriya ta kudu bayan ya kwashe kusan watanni biyu a can saboda laifin cin zarafin wani. a ranar laraba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗi cewa jami'an hukumar tsaro na pentagon sun yi ƙoƙarin tuntuɓar takwarorin aikinsu na koriya ta arewa ba tare da samun nasara ba a baya dai jami'an ya ƙasar sweden sun saurari batutuwan amurkawa a ofishin jakadancinsu game da koriya ta arewa amma rahotanni sun bayyana cewa ba su koma kasar ba tun lokacin da pyongyang ta umarci baki su fice daga kasar a farkon barkewar annobar covid-19 kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na iran suka koma aiki a kan titina don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole babban jami'in 'yan sandan iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau kuma wanda ba za a sauya ba a wani taron manema labarai a lardin carmen a jiya alhamis shugaban 'yan sanda ahmad reza radan ya bayyana aikin sa ido a kan matan da ba sa sa hijabi a matsayin ibada da kuma bin doka a halin da ake ciki babban alkalin ƙasar iran ya yi kira ga ɓangaren shari'a kasar da ya naɗa alkalai na musamman da za su duba shari'ar da ta shafi aiwatar da dokar sanya hijabi aikin 'yan sandan na da'a kan tituna ya ragu sosai tun bayan zanga-zangar nuna adawa da gwamnati a faɗin ƙasar da aka shayi sakamakon mutuwar masu amini 'yan shekaru 22 a hannun 'yan sandan a shekarar da ta gabata 'yan sandan na iran sun kama amini ne bisa zargin bata sanya hijabi daidai ba a wani lamari daban kuma kwararru a fannin kare haƙoƙin bil'adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya ta ohchr da ya sa baki ba tare da ɓata lokaci ba don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan damben boxing na ƙasar iran da aka yanke masa hukuncin kisa saboda rawar da ya taka a zanga-zangar da aka yi shekarar 2019 wannan kiran na zuwa ne bayan da aka tabbatar da hukuncin akan muhammad javad a ranar laraba kuma aka kai shi wani keɓaɓɓen wuri a gidan yaron bal a birnin mashhal inda ake tsare da shi a cewar wata wasiƙa da aka aika wa shugaban hukumar ohchr volker turk a cikin dare muna neman ka gaggauta sa baki don ceto rayuwar muhammad javad fursunan siyasar iran a cewar wasiƙar wacce wasu 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyi 85 suka sanya wa hannu. wani tsohon shugaban kotun duniya ta icc da wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya na yanzu da na baya su goma sha tara da tsofaffin ministocin gwamnati da kuma wasu da suka samu lambar yabon nobel laureate su bakwai na daga cikin waɗanda suka rattaba hannu a kan wasiƙar da kamfanin dillancin labaran afp ya gani to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa da sauran labaran. Kafin nan dai ga rahotonmu na musamman game da bukatun masu bukata ta musamman daga arewacin Najeriya. Zainab Gareki. A shekara ta dubu biyu da goma sha tara ne tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar da ta bai wa mutane da ke da bukata ta musamman damar samun 'yanci da walwala kamar kowane ɗan ƙasa. A ƙididdigar hukumar lafiya ta yi a shekara ta 2018 ta gano cewa akalla mutane miliyan 29 ne ke da nakasa a Najeriya, da yawa daga cikinsu suna fuskantar nau'ukan cin zarafi daban-daban da suka hada da nuna musu kyama da wariya, tashin hankali, rashin samun kiwon lafiya, muhalli da ilimi. Dokar da shugaban ƙasa na wancan lokaci ya sanya wa hannu ta hana duk wani cin zarafi wa nakasassu ta kuma sanya tara da kurkuku ga duk wanda ya saba wa dokar. Duk da cewa gwamnati ta baiwa masu bukata ta musamman hukuma da za ta kula da su da samar musu da dukkan bukatunsu kamar yadda dokar ta zayyana, da kasassun na ganin cewa akwai bukatunsu da dama da suke bukatar gwamnati ta sake waiwaya. Comrade Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban dandalin masu bukata ta musamman a shiyar arewacin Najeriya, ya ce sun shirya taro na musamman ne a jihar Nasarawa don tunatar da wannan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu, cewa dokar da take kare haƙƙinsu ta ba su damar a sanya kashi biyar na mutanensu a duk wata harka ta gudanarwa a gwamnatance. mun tattauna ne saboda matsalar da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a arewa akwai dokan da tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa mata hannu ya ce a cikin dokar a bamu 5% wannan doka bata ya nuna cewa har jihohi da kuma kananan ah, hukumomi muna da wannan 5% abin da ake nufi da 5% eh, idan shugaban kasa zai nada ministocinsa ko kuma duk wasu appointment da zai nada dole ne a bamu wannan percentage namu idan za a dauke federal government za ta dauki aiki dole ne a bamu wannan 5% haka ma idan gwamnatocin jihohi za su dauka dole a bamu wannan 5% to tunda abin ya doka ne ba ko alfarma za a muna ba to shi yasa muka ce idan wannan ministocin da za a yi da satin da ya gabata shugabannin jam'iyya sun yi zama sun sun fitar da wanda zai zama musu za a bashi minista daga kudu to kuma mu arewa wanda muka fi yawan almajirai wanda muka fi yawan masu karatu wanda muka fi yawan rashin aikin yi to muka ga ai mu ma arewa ya kamata dauko minista mu ma a bamu daga cin wannan 5%. kamaradi yarima Suleiman ya ƙara jaddada muhimmancin gwamnati ta kula da lafiya ilimi da sauran bukatun na ƙasassu. sannan mun yadda a ba bada wani kulawa na gaggawa ga harkokin da ya shafi mutane masu bukata na musamman musamman harkar ilimi musamman harkar lafiya yadda ake bada free education ga matakin wasu jihohi to zama high institution na gwamnatin tarayya a bamu free education sannan masarautu yadda ake masarauta na ko'ina ana ba masarakuna kuɗaɗe na grant to mu muna son sarakunan mu a ba su wannan dama a gina musu a gina musu kamar parliament haka su madan su zama mutane masu daraja sannan nan muna son duk wanda ya karatu a bashi aikin yi ko ba masu bukatar musamman mu nawa ne a Najeriya wanda aikin yi zai gagare mu so haka wannan zaman namu mun yi da cewa lalle lalle a bi wannan matakin namu kuma mun shirya za mu kai ma shugaban kasa za mu fara bin wannan abin kuma yadda muka fara ba za mu daina ba har idan sai mun daina mu. Malam Muhammad Galadima sarkin guragun jihar Nasarawa ya ce su sarakuna suna taimakawa gwamnati a duk lokacin da ta neme su don haka suke suke roƙo ta aiwatar musu da bukatunsu. na magana a madadin sarakuna na nakasassu Najeriya gaba daya saboda jama'anmu a duk lokacin nan gwamnati ta kawo bukata nata an tara mu an mana bayani to muna mika jikinmu da komi da komi namu ga gwamnati don ganin abinda gwamnati tana bukata mu ma muna bukata to yau ga Allah ya iso da wannan gwamnati ga shugaban kasa jagaba Ahmed Tinubu ga sakonmu da, da mu isar da shi gare ka ka duba mu da idon rahama ka awatar muna da ababai wanda mu ma sarakuna mu tabbatar da cewa mu ma muna cikin walwala da ababai da muka rubuta a ciki na neman matsayi na ƙasa daga matakin minista kwamishina da sauran makamai daban-daban wanda ana ba ma jama'a to mu ma muna roko mu ma a samu a ciki. nan gaba za mu kawo muku karashen rahoton yanzu dai ga Maryam ta sake dawa da kashin labaran na biyu. barkewa kafafen yada labarai a kasar belarus ya yi muni sosai har ta kai ga yanzu hukumomi na auna mutanen da suka taba yin aikin jarida a cewar masu sharhi kan kafafen yada labarai waɗannan kalaman na zuwa ne yayin da a wannan makon hukumomin ƙasar belarus suka kai samami a gidan ihar karnai wani tsohon ɗan jaridar kafar yada labaran rferl suka kuma tsare shi diyar ɗan jaridar polina ta faɗawa kafar yada labaran rferl cewa hukumomi sun kai samame a gidansu da ke minsk babban birnin belarus a ranar litinin suka kwashe wayoyi da kwamfutocin gidan daka ba a dai ba da wani dalili ba na kaman ko kuma kai samaman kuma an kai karne cibiyar tsare mutane ta okristina karne shine dan jarida na baya-baya da aka tsare a belarus tun daga shekarar 2020 hukumomin kasar sun ɗauki tsauraran matakai akan kafafen yada labarai masu zaman kansu da kuma 'yan adawa biyo bayan zanga-zangar da aka yi bayan zaben da shugaba alexander lukashenko ya yi kirarin lashewa akalla mutane tara sun mutu wasu da dama kuma sun jakata a lokacin da wani bom ya tashi a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar congo a cewar wani jami'in yankin ajiya alhamis bom ɗin ya tashi ne a yankin gabashin rushuru da yammacin ranar laraba abinda isaac kibira mataimakin gwamnan lardin ya faɗa kenan wani da ke cikin ƙungiyar 'yan bangan ƙauyen a yayin da yake ƙoƙarin tantance wani abu da ya gani a ƙasa a lokacin ne bom ɗin ya tashi a tsakiyar ƙauyen kuma nan take ya mutu tare da farar hula guda takwas da ke kusa nan take dai ba a san wanda ya dasa bom ɗin ba ko da yake jami'ai sun ce an gano shi ne a wani yanki da 'yan tawaye suka kutsa a kwanan nan kibira ya kuma ce wani sashe na dakarun yankin gabashin nahiyar afirka da aka tura wurin sun kai ɗaukin gaggawa jami'an lafiya a yankin sun ce an kwantar da waɗanda suka jakkata a wani asibiti domin yi masu jinya Maryam doda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. masu ga karashen rahoto na musamman da Zainab Babaji ta hada mana a game da bukatun masu bukata ta musamman a arewacin Najeriya. Ita ko malama Maryam Laminu ta ce ba daɗin yin bara suke yi ba don haka suke mika kokon baransu wa gwamnati. Wannan zama da muka yi yau mun yi zama ne a kan kokenmu mu miƙa shi ga gwamnati. Duk mace dai duk inda aka san mace uwa ce. Wannan koke da muke roƙo muna roƙo ne a karan kanmu da 'ya'yanmu muna miƙa ƙoƙon baranmu ga gwamnati game da kiwon lafiya ayyukan yi magance barace-barace da kuma raba mukamai wa'innan abubuwa su muke roƙo gwamnati da allah ta takan balan duk da mu a ciki a gaskiya mu ne masu bukata ta musamman idan aka bar mu kara zube yawa yawan mabaratan karuwa suke yi akwai maganan ilimi wato education muna roƙo gwamnati ta sa baki gwamnatin tarayya mu samu wannan dama na ilimi kyauta har zuwa university idan in ba ta taimaka mana ba akwai wa'inda zahirin gaskiya ba yadda za su yi su yi karatu yadda za ka rike gida ma yana neman ya fi karfinka dole sai ka fita titi ka yi bara baran nan ba son ranmu muke yin shi ba yana zama mana dole ne mu fita mu yi shi shi yasa muke roƙon gwamnati ta saka baki don allah mu samu abun yi idan baka yi bara ba ka je ka yi sana'a ka koyi sana'a ka samu dan wani guri kana dan sai da wani abun ko kana sarrafa wasu abubuwan ana saye sai rage baran nan a taimaka kwamishin din nan da aka kirkiro shi aka bamu shi da allah a taimake mu kar ya zama an faɗe shi ne a baki amma baya aiki Ga Malam Bukar Ibrahim Sarkin Kutaren Lafiya kuwa, samar wa 'ya'yansu ayyukan yi zai tallafa wa rayuwarsu. Wa'anda suke bar nan ya kamata a yi a kirkiro musu da wani aikin da za su yi su yi, su dogoro da kansu, su ma wani lokaci su taimako na baya da su. Akwai 'ya'yanmu wa'anda ba sa yin makaranta. Makarantar nan ya gagare mu gaba ɗaya. To, in ba da taimako ba ba inda za a yi mu su ci gaba da saboda haka kamata yi a kirkiro mana abubuwan da za mu yi musamman mu kutare ba mu da hannu waɗansu ma ba su yi ilimi ba wasu kuma suna da ilimi kamata ya gaba kiɗa wa'anda suke da ilimi da guragun da makafin da kutaren gaba kiɗa a kara mana wannan kokari. Kafin kammala taron nasu ne kwatsam sai kuɗin man fetur ya yi tashin goron zabi zuwa naira ɗari shida da goma sha bakwai a kowace lita. Lamari kenan da kwamaraderi Suleiman Ibrahim ya ce idan hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a ba su kula da masu bukata ta musamman ba to lallai za su samu matsala. Lokacin da muka samu labarin wannan ƙarin kuɗin eh, mai da kuma eh, tsananin rayuwa na tsadan abinci hankalinmu ya tashi. domin ko a taron da muka gabatar wayansu hasin tun da rai daga wannan samun daɗi ko kuma samun kwanciyar hankalin da ake bukata shi yasa muka sake dubawa cewa muka kara kira na gaggawa a da shafi wannan eh, eh, wahala na tsananin rayuwa na rashin aikin na rashin abinci na tsadan abinci ga wannan tsadan man muna roƙon shi shugaban ƙasa bola ahmed tinubu kamar yadda ake maganar cewa gogaggen dan siyasa ne mutum ne mai tausayin al'umma mutum ne mai yawan sauraro mutum ne mai yawan so ya ciyar da ƙasa gaba to ya kamata a duba wannan matsala matsala ce wadda ta shafi al'umma gaba ɗaya matukar in ana son mutane masu bukata na musamman su samu kwanciyar hankali a bar wannan yawon barace-barace a bar wannan tashin hankali na fashe-fashe sata da doke ɗauken da ake arewa hmm. to lalle ya kamata ce cewa an canja cikin yanayin tsarin da ake tafiya da gaggawa domin abu hmm. nan da ake bukata to gaggawa hankali mai idan aka canja shi lokaci ɗaya aka ji a jiki haka harkar abinci lokaci daya yake shigan jiki yanzu eh, wanda zaka tafi mu shugabannin da muka zo muka yi taro a nan hmm. kowa yana tunani ya zai ya koma jiharsa Duk da hukuma da ke kula da nakasassu a ƙasa baki ɗaya da ma wasu jihohi, miliyoyin nakasassu ne ke da buƙatar taimako a fannoni daban-daban don tallafawa rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A da Zainab Babaji da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan faifan da ke bisa na'ura. shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yaushe ake so kuma za a iya bibiyar mu a shafukan mu na sadarwa a Facebook, Twitter ko Instagram. sannan kuma za a iya zuwa mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba. da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli da nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. matsanancin zafi da ake fama da shi a faɗin duniya ya ja hankalin masana matuka shugabanni da ma 'yan rajin kare muhalli inda suke da ƙaimi don ganin an yi duk mai yiwuwa wajen inganta yanayin duniya ko za a samu sauƙin wannan lamari kamar yadda masani akan harkokin noma da yanayi na ƙasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya shaida. abin da ya shahi kare muhalli ko kuma in ce yadda ya kamata a ƙara ƙarfafa kula da muhalli ta samu karbuwa ga majalisar ɗinkin duniya wanda za a tattauna bisa kansa a canza tunani da kuma yadda aka tahiyar da bincike lalle ana so a ƙara ƙarfin yadda ake tahiyar da aikin yaƙi da gurɓacewar yanayi da kuma duka abubuwan da suke kara zazafa duniya don saboda a medo wannan yanayi cikin yadda yake aka sani wanda kuma yake kawo kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane da kuma yanda ita duniya za ta zamanto kamar yanda muka same ta iyaye da kakannu ya zamanto mun ma mun bar ma wanda suke bayan mu diya jikoki da taba kunne duniya wadda yake za su iya su ma su mora su amfana kuma su ci moriye abin hauzi yanda su bar masu ma wa'ansu na bayan su masu zawa bisa kan wannan ne na ganin cewa lalle ya kamata a dokufa wajen yanda yadda za a kawo taimako na yadda za a rage wannan zafin duniya da yake kawo canje-canje da abubuwa da yawa wanda suke suna kawo matsaloli ga zamantakewa ga duka yanayin mabaki daya daga rayuwa ta dan adam da dabbobi da itatuwa da sauran duka halitta wanda allah yi a doron duniyar nan shi ko muhammad jafaru Tankuriya na center for climate change and food security rana ya yi bayanin yadda wasu kasashe suke jan kafa akan ba da gudunmawa don shawo kan matsalolin sauyin yanayi. Dumamar yanayi da ke fuskantar duniya gaba daya yau ta kai wani matsayin da shekara ashirin da bakwai da ake taro na neman mafitanta ba ta ba da amfanin da ake nema cikin wannan taro da ake yi ba in mun dubi taron da aka yi a kasar masar na cop 27 kwana goma sha shida ko takwas da aka zamna duka muhimmiyar abun da aka tashi da ita shine an dace da saman ma duniya wani asusu na kudi da manya-manyan garuruka waɗanda sanadiyansu muke ganin wannan dumamar yanayi za su biya kudi a doki wannan kudi a taimaka ma kananan kasashe waɗanda matsalan dumamar yanayi take habbakansu shisa wani babban abu ne da an nemi yin shi shekara kusan talatin kenan sai shekarar da ya wuce aka iya aka yadda saboda manyan kasashe da yawansu sun buge sun ture suna ganin ba abu ne da ya kamanci a yi ba amma adalci da kasashen kananan kasashe da ya kamanci a cancanci a yi musu shine a taimaka musu su iya su gina garo yau in mun dubi abin da ya faru kowa ya san cewa muna cikin yanayin da ba abu ne da aka saba da ita ba an yadda an karbi amma har ila yau wannan asusun kudin an fidda mutane goma sha takwas su nemi su iya su shimfida wani hanya da za a iya a samu wannan kudi ya za a biya wannan kudi nawa za a biya waye cancanci ya fidda wannan kudi ya taimaki kasan shi cikin kasashen kananan da ake gidan a taimaki dukan ga abu ne da ba tun samu an iya an shimfida ba shi yasa shirye-shiryen da ake yi shine har cop 28 wanda zai zo a eh, shekaran ga wata na disamba ana neman in an tattaru wannan taro a iya a samu a karkare wannan fira na asusun kudin da aka yi. nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi bayani ne a game da yadda tsarin karɓo kuɗaɗe da aka ware don ƙasashe masu tasowa su yi amfani da su don shawo kan matsalolin sauyin yanayi yake da matukar wahala. Eh to wai ba wai wannan ne matsalar ba ita su kuɗin ne idan an saki ko kuma ake tunanin yadda za a same su na wajen tallafi din hanyoyin da za a samu a karbi kuɗin nan su ne suke da tsananin wahala wanda yawancin kasashen afirka ko rashin kwarewa ko kuma ana musu mugunta wanda ba a iya ba su dama ta hanya mai sauƙi da za ka iya sa hannu ka karbi wannan kuɗin domin ƙa'idojin da ake sanyawa wajen karɓar kuɗin gaskiya akwai wahala matuka sosai da yawa za ka ga in ka yi musu magana su sai su sun gaji da bi daga karshe sai ka kusa amma da sukan dage wasu kasashen su sama kamar kwanan nan akwai wani project da na gani a Najeriya da muka je can a kasar Enugu da Anambra ɗaya daga cikin kuɗin da na Green Fund ne aka samu za a yi wannan abin shi to kinga mai yawa an samu ɗan ci gaba sukan iya jajircewa su samu su karɓi kuɗaɗen amma dai ba kamar yadda kike zato ba ba kamar kuɗi ne da za a ce kawai budget ne an ware kawai za a yi muku taimako a'a sai kun nema neman ma sai kun bi ka'idoji masu wahala masu tsauri sosai kuma yawanci zaka kiga cewa su turawan nan su ne dai za su zo su za a biya kuɗi a kuɗin hotel da kuɗin jirgi dan su ne suke da ilimin da yadda za su zo su sa ku yi abin nan so kin ga kuɗin ma za ki ga da yawa daga ciki yakan tafiya tafiye-tafiye ne. nan za mu dakata a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu a makon gobe idan Allah ne kowa ne komai ya raya mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To a takaice jami'an Amurka sun ce har yanzu Koriya ta Arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da ake yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan Amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu duk da cewa an umarce shi da ya komo Amurka domin fuskantar ladabtarwa a kuma sallame shi daga bakin aiki. Saboda wasu dalilai da ba a sani ba, Travis King ya shiga cikin koriya ta arewa yayin da yake tare da wasu farar hula 'yan yawon bude ido a yankin iyakar a ranar talata kwana guda bayan da ya kamata ya bar kasar ya je wani sansanin soja da ke nan amurka a makon da ya gabata ne aka sako kin ɗan shekaru 23 daga wani gidan yari na koriya ta kudu bayan ya kwashe kusan watanni biyu a can saboda laifin cin zarafin wani kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na iran suka koma aiki a kan tituna don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole babban jami'in 'yan sandan iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau kuma wanda ba za a sauya ba a wani taron manema labarai a lardin carmen a jiya alhamis shugaban 'yan sandan ahmad reza radan ya bayyana aikin sa ido akan matan da ba sa sa hijabi a matsayin ibada da kuma doka. kwararru a fannin kare haƙoƙin bil'adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta OHCHR da ya saba ki ba tare da bata lokaci ba. don hana aiwatar da hukuncin kisa a kan wani shahararren ɗan damben boxing na ƙasar iran da aka yanke masa hukuncin kisa saboda rawar da ya taka a zanga-zangar da aka yi a shekarar 2019 Wannan kiran na zuwa ne bayan da aka tabbatar da hukuncin kisa a kan Muhammad Javad a ranar Laraba. kuma aka kai shi wani keɓaɓɓen wuri a gidan yaron bakilabad a birnin mashhad inda ake tsare da shi a cewar wata wasiƙa da aka tura wa shugaban hukumar ta ohchr volker turk a cikin dare to masu sauraro a nan ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu a ji wasu abokan aikinmu mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai producer mu Solomon Abu da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa